sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A shirin da ya gabata mun dakata ne a inda muka ji wasu dattijawa sun zo yi wa Joseph godiya akan fili da ya fansar wa 'yar uwarsu. A nan ne muka dakata yanzu kwa za mu ɗora. Tun shigowar su gida ya fara kiran momi zo kira kayan da aka siyo min an ce in ci ne kaɗai ba da kowa ba. Maryam ta shigo rike da hannun Islam ta wani zumburo baki gaba tana cewa wallahi anti in har aslam na mana haka ne bazan zan ƙara zuwa da shi makaranta ba dariya maganar maryam ya bawa yayan nata ta ce idan baki je da shi ba ai sai ya zauna dama ke ce mai ɗaurewa ƙarya ai nan maryam ta ba ta labarin abin da aslam ne musu hannu ta kuma miƙa mata ledar kayan kwalamar da aka sai mai uwar ta karɓe ledar tana cewa aiko ba zai sha ko ƙwara guda daga ciki ba tunda abin da yayi kenan anti jije ta karɓe ledan ta shiga da shi ɗakin ta Wani sabon kuka ya sa yana ƙoƙarin turje-turje a ƙasa. Maryam ce ta bayan anti da sauri tana faɗin, "Dan Allah ki ya haƙuri yaya, a bashi gobe ba zai ƙara ba ai." Da mamaki anti da ke kallon Maryam, ta ba kai kamar za ta yi kuka don an karɓe ma aslam kayan shi sai ka ba ita bace ta kawo ƙarar shi yanzu har tana ikirarin ba za ta ƙara fita da shi ba murmushi tai tana cewa kai maryam a barki kawai da dai lokacin da maryam ɗin ta karɓe ledar a hannun anti Ido anti Dida ta bita da shi tana murmushi a cikin zuciyarta tana yaba irin san da ‘yar ƙanwarta ta take yi wa yaranta. Maryam Abdullahi Bobi ya ce ga Malam Abdullahi Bobi asalin mahaifinsu daga wani ƙauyen Kwantagora suke wanda ake cewa kamfanin Bobi. Su Malam Abdullahi 'yan asalin can ne sai da zama ya kawo kakanninsu a cikin garin Kwantagora da ke a cikin jihar Niger State of Nigeria. Sana'ar mahaifinsu shi ne sai da kayan masarufi a cikin kasuwa. Yana da mata biyu, Inna Husai da Maman Tunga. Sai dai ba daɗewa can ya auri wata 'yar uwarshi daga Bobi. Sai dai gaskiya babu su a a tsakanin su dan tana da wanda take so a can bobi don haka ta tada hankalinta ba ta zauna ba auren bai dauki wani lokaci ba ya mutu ashe akwai rabo a tsakani don haka aka samu cikin maryam bayan haihuwar maryam ne tai wani auren nan cikin ƙauyen kamfanin bobi tunda aka haifi maryam sau ɗaya aka taɓa zuwa da ita gidan mahaifinta duk yarinyar na ran malam abdullahi amma ya san cewa kawo ta cikin iyalin shi wani sabon fitina ne saboda sun riga sun tsani uwar Maryam har abin ya shafi yarinyar don zuwan da aka yi da ita ko kallonta ba wanda ya yi sai Dida ce kawai taitan nan nan da Maryam din tana nuna kurawarta a kai amma a lokacin Dida tana sakandare bata ƙare karatu ba balle ta yi aure Bayan ta ƙare karatunta ne ta haɗu da wani ɗan makwabcinsu Iliyasu, ma'aikacin aikin kwastam ne, suka yi aure tun lokacin da Dija ta tsaida miji ta sha alwashin cewa za ta ɗauko Maryam su tafi tare, amma sai uwar ta inna Husai ta ce mata san ba ta yarda ɗiyarta ta ɗauko mata wata wahala baccin daga ƙauye don haka Dija ta bar wannan zance kamar ta fita baccin sai bayan aurensu da Iliyasu ne baba ya je da kan shi Bobi ya ɗauko Maryam da 'yan kayanta ya zo ya dankawa wa Dija ita amana Tun wannan lokacin Antidi take kula da 'yar ƙanwarta ta cikin amana har zuwa lokacin da Allah ya bata nata haihuwar. Aslam shine na farko sai Islam wacce yanzu daga gare ta ba ƙara samun wani ba tukun har yanzu. Mijin anti yana zaune a can jibiya ne bakin boda don da Legas yake zuwa har ya taɓa zuwa da su sai da anti ta kusa haihuwar aslam suka dawo inda mahaifiyar shi ta ce ba ta yarda ya koma da ita ba dan ya tafi da iyalin shi wai yana daɗewa bai zo gida ko kuma aiki ba tun wannan lokacin anti ta zauna kwanta gora bata ƙara bin mijinta ba a bisa umarnin uwar mijin sai dai har yanzu abin bai canza ba don gwamma da yanzu dan yanzu bai fiye zo sau uku ba a cikin shekara sai dai yakan aiko musu da sako akai-akai Maryam yanzu tana karatu ne a Girls Day Secondary School Kwantagora tana SS2 yanzu su kuma yaran antinta sun fara naziri a wani private school Maryam ita ta fara Maryam ita ba fara ba ce kuma ba baka ba, ‘yar doguwa da ita ba ta da jiki, tana da hanci madaidaici da ido masu ɗan girma, Yau kusan sati biyar da barin Yusuf gari yana can suna ci harkar man fetur, sai dai akai-akai suna yawan waya da abokan shi musamman Kebi da Jibrin wanda dama sun fi shakuwa da su tun suna yara. Don duk irin wulakancin da ake mai lokacin suna yara na kasancewar shi ɗan Kirista a cikinsu Kebi da Jibril a gaskiya ba su yi mai sukan ja shi zuwa gidansu idan kuma mahaifin shi ya sani a lokacin ya mai ɗan karen duka har akwai wani lokaci da ana bikin babbar sallah ya bar gidansu tun da safe zuwa gidan su Kebi da kayan shi kulla a leda a cewar shi zai bi su gurin yawon sallah ne a gidansu an yi neman shi har an gaji kasancewar idan musulmi suna irin wannan biki su kirista sukan killace 'ya'yansu a gida ba su bari su fita ko ina hakan ya sa shi yin asubancin barin gida zuwa gidan su kebi ɗin da shi aka yi aikin komai na naman inda aka ɗiban mushi zuwa gida da baraye da zai tafi ya ba kebi saura ya ce ya ɓoye mai baban su kebi shi ya raka shi da ya ga yana laɓe-laɓe suna zuwa tun daga nesa uban shi ya fara yi mai sababi sai da mahaifin kebi ya bashi haƙuri wucewar mahaifin su kebi kaɗan aka same shi aka yi ta duka kusan duk wanda ya girme shi a gidan ranar sai da ya dake shi yana kallo naman da ya je kwaɗayi wahalar aiki aka zuba a cikin ruwan kwata aka murje duk da aka washe gari sai da ya koma wurin kebi da zai tafi kasuwa ya ɗan daɗe gidan sannan ya wuce kasuwa Iyakar gaskiya shi Joseph yana jin daɗin zamansu da suke yi da suke bi da sauran Prince. Idan yana cikinsa ana hira, yakan ji kamar an yaye mai wani nauyi duk da ba magana yake yawan yi ba a cikinsu. Yadda suke hira ana challenge ɗin juna ko kuma ya yi ta kallon yadda mutane ke ta faman zirga-zirga. Abin yana burge shi. sosai kuwa dan idan a cikin yan uwan shi Ibo yake san babu wannan irin ɗabi'ar sai dai kawai kullun ana gurin neman kuɗi shi dai ɗabi'ar Hausawa tana mai a rayuwa banda haka irin dukan da ya sha ya ci a ce ya daina kula su don haka tun dawowar shi kasar su yake tunani da nazarin irin sana'ar da ya kamata ya saka su kebi a kai wanda zai jawo musu ci gaban rayuwarsu ba tare da sun dogara da wani ba ko kuma da aikin gwamnati kamar yadda aka akasarin hausawa ke yi yanzu yau da ruwa aka tashi a garin na lagos don haka duk wanda ya kai wani lokaci a waje gosulo ke ritsawa da shi joseph wanda shigowar shi kenan garin a lokacin da ake tsula ruwa tafe yake a hankali a cikin motar shi yana tafiya kamar wanda bai san tafiyar idan shi ne ya kai ga wani motar ɗaukan kaya wato trailer wacce ta yi da kwan buhunhunan shinkafa 'yar gwamnati sai dai duk ruwan sama ya sa duk ta fara jikewa ga masu motar na ta wahala da shi wani irin tunani ya ɗarsu cikin zuciyar shi wanda ya sa shi ɗan yin murmushi a lokacin gidan shi da ke a cikin afafa ya wuce direct inda ya samu mai gadin gidan ya buɗe mai gate shige mai aikin na ganin shi ya tashi da murnar shi ya fara kokarin hada mai dan abin da zai ci tunda ya san cewa ogan nashi baya cin abincin waje yana ganin oga ya san cewa yau boza ta zo dan ya san cewa duk wanda ogan nashi ke gari dukkansu da ke a sa sun yanke wahalar kuɗi wanka joseph yayi kafin ya fito har an haɗa mai girki mai rai da lafiya Bayan ya gama ne ya samu ɗaya daga cikin kujerun falon ya haye, don har zuwa wannan lokacin ruwa ake tsulawa a garin, don haka yana kwantawa. Sai shawarar da ya yi ɗazu ta faɗo mai a rai, daga ƙarshe ya jawo da shi ya ɗan dinga dannawa yana kiran abokan shi ɗaya bayan ɗaya suna gaisawa. Daga ƙarshe ya kira Kebi, inda suka ɗan daɗe suna hira akan ginin da ya ba shi kula da shi na 'yan marayu. Ya yi mamaki kwarai da jin ɗan kuɗin da aka kashe wa ginin, inda ya yaba da irin sauƙin da aka samu a wurin kayan aikin. Unlike irin yadda anan, inda suke harkoki ba su taɓuwa, don haka ya alwashi a cikin zuciyar shi zai gyara gidan mahaifin shi da suke a ciki very soon. Kafin su kashe wayar Kebi ke tambayar shi ko yaushe zai shigo keji ɗin wato kwantagora. na ce mai sai nan da sabon wata daidai lokacin da za su fara yin shirin programs ɗinsu na wasan daba da za su yi sun ɗan jima a wayar suna hira sannan suka yi wa juna sallama suka kashe wayar suna sallama da ke ya kira dadin shi a inda lokacin dadi yana zaune tare da yaran shi suna hira Mr. Emmanuel ya ji daɗin kiran da Joseph ya mai a wannan lokacin don dama shi ma yana da niyyar kiran shi akan maganar ginin da ya ji cewa wai yana wa wasu hausawa wai da sunan taimako to fa joseph ya ce a cikin ran shi wato abin duniya baya ɓoyuwa kenan can kuma ya ce ai ba mamaki don kusan shi shiya guda suke da mutanen dole wani zai iya faɗawa wa baban nashi muryar mr emmanuel ce ta dawo da shi daga tunanin da yake yi inda yake cewa joseph Unidehia I always warn you about these people. Jin uban ya ci gaba da faɗa ne sosai yasa Joseph ya saurin katse shi da cewa, Dad, I'm doing all this because of you. Saboda kai ke zama koyaushe a cikinsu, in dan har muna nuna cewa ba mu tare da su a fili, ba za mu samu biyan bukatar mu ba. Ajiyan zuciya Mr. Emmanuel ya yi don jin kalaman ɗan nashi, shi ma ta fannin Joseph ɗin sanyayyar ajiyar zuciya ya yi don jin ya ciwo kan tsohon nashi cikin lokaci guda. Bai tsaya wani dogon magana ba ya sallama da dad ya kashe wayar don gudun wani sabuwar maganar kar ta tashi. Rigingina yake a kwance saman gadon sai tunanin maganar da take yi ya san cewa za su ƙara kwasar rikici da tsohon nashi idan har tsohon ya ji cewa za su yi wasannin matasan ƙasar kwantagora a cikin su har da shi joseph ɗin wanda ya ba da gagarumin gudunmawar shi a taron da za a yi cikin gwaninta yake tukin motar shi daidai lokacin da yake ƙoƙarin shiga gate ɗin gidansu mahaifinshi da abokan shi suna zaune saman wasu benci guda biyu da ke harabar gida cike da sanyin jiki yake tun da ya arba da su zaune suna ta ɗarkan giya sai shewa suke a tsakaninsu nan da nan maganar jibril ya zo mai a rai inda ya ce komai darajar mutum idan an ce yana shan giya kimar shi da girman shi ya zube kenan a idan duk wanda ya ganshi a hakan don haka sai ya ji a lokacin guda duk wanda ke gurin kimar su ta zube mishi a idan shi yan samarin da ke gefe suna karta suka zo suka tare shi cikin murna da jin daɗin ganin shi mutuɗun motar shi ya buɗe musu suka fara jidan tsarabar da ya zo da shi zuwa cikin gida inda dattawan ke zaune suna ɗarkan giya ya nufa don kwasan blessing Kirari wani daga cikinsu ke mai irin kirarin 'yan gidansu da ake musu a can ƙasarsu. Jin kirarin ya ɗan sa shi yin 'yar murmushi daga nesa saboda yana son wannan kirarin na kakansu ne da ake musu. Ƙara so waye inda suke ya ɗan yi kamar ya duka ya ce musu, Barkanku da gida. Gaba ɗayansu suka ce, My blessing my child. Ya hanya, ya kabaro Lagos. Ya ɗan yi murmushi ya ce daga Abuja yake. shine ya ce bari ya ƙara sunan wani ɗan gajeren mutum daga cikinsu ya ɗan kalli joseph ɗin daidai lokacin da yake zubba bammi a cikin wani kwaf ya ce waiting this boy want in this town no be last month i saw him baban joseph da ya yi tatil ya ce cikin murya tsaitsaye Nami send for him who I want tell him about the white man. Joseph da ya ga kamar shirme suke zubawa ga warin giyar bommin da suka ke sha duk ya cika mai hanci sai ce waye sai an ji ku yana kokarin shigewa wani daga cikin su ya dan ya fito shi da hannu yana mai alamar ya zo ya zauna wani daga cikin su ne ya iya bude baki yana cewa Come and join us my son. No thanks kawai ya ce yana mai ƙoƙarin miƙewa ya bar gurin tun da ya shiga gida bai marmarin fitowa ba saboda 'yan dattawan da ke waje suna su sai sha ɗaya na safe yake shaida wasu kebi yana cikin gari duk sun yi mamakin jin cewa yana gari don ba su sa rai cewa zai shigo beri sun haka ba Kebi ne ke ce mai yana tafe yanzu nan sai Joseph ɗin ke ce mai ya bari har zuwa yamma don dama wani program ya zo yi a church ɗinsu. Church ɗin kan ya cika makil yau saboda kiran gaggawa da aka yi mai duk wani mabiyin wannan church ɗin kamar irin su Joseph da iyayensu ke ciki ya zama dole su zo wannan taron don an ce mai ma'ana ne taron. Wasu turawa ne ke fecin kamar kuma shawara da umarni suke bawa sauran mutane inda suke neman haɗin kan duk wanda ke cikin addinin da ya kawo gudunmawa mai tsoka inda an haɗa kuɗin daga baya sai su shiga daji inda ƙauyawa suke su fara musu wa'azi da kuma jan ra'ayi da abin duniya har su samu galabar jan ra'ayinsu ihu da murna jur wannan shawara church ɗin ya ruɗe da shi saboda suna ganin cewa za su iya cin galabar 'yan ƙauye da dama a haka kafin wani lokaci an fara yawo da ture ana karɓan gudunmawa wurin jama'a wani ɗan kyamusasshen bature ya ƙara tashi ya ce Wani hanya kuma guda da za su bulluwa al'umma da shi ita ce suna da wani baiwa da za su iya ƙara jan ra'ayin mutane da shi cewa duk wanda bai da lafiya za su warkar da shi idan har ya ji sauƙi to ya zama dole ya bi aƙidar su sannan su ƙara tabbatar da cewa har waɗanda ke a ciki idan suna da wata cuta za su iya zuwa a warkar amma da sun ji sauƙi ya zama wajibi a ƙara musu muƙami a cikin church joseph na jin haka ya miƙe kamar mai waya a zuciyar yana cewa 'yan yaudara ne kawai da cuta To masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku tara da mu a shiri na gaba domin jinya za ta ci gaba da kasancewa tabbas akwai wani babban lamari tattare da Joseph ku huta la